شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار شهر القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر تتضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات وترفع فيه الدرجات قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين رواه البخاري ومسلم عباد الله إن استقبال رمضان لا ينبغي أن يكون مقتصرا على تهيئة الأطعمة والأشربة وغير ذلك من الظواهر والمظاهر بل يكون بحسن النية وصدق التوبة وعزم على إصلاح النفس والمجتمع فرمضان مدرسة إيمانية نتعلم فيها الصبر والانضباط ونغرس فيها معاني التقوى قال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فلنستقبل الشهر الفضيل بالعزم على المحافظة على طاعة الله والمحافظة على الصلوات في أوقاتها وأماكنها وعمارة المساجد وتلاوة القرآن وختمه وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين من الطلاب والطالبات خاصة في بيئتنا الجامعية حيث يعيش كثير من أبنائنا بعيدا عن أسرهم أيها الإخوة المؤمنون إن من نعم الله تبارك وتعالى على المؤسسات أن يهيئ لها من يقودها بحكمة وعدل وقد تسلم قبل يومين رئاسة هذه الجامعة رجل كلف بأمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة ألا وهو الأستاذ الدكتور محمد عيسى كلا وفقه الله تعالى لما يحب ويرضى فإن رئاسة الجامعة ليست منصب تشريف بل تكليف ومسؤولية قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ونحن إذ نرحب برئيس الجامعة الجديد نسأل الله تعالى له التوفيق والسداد وأن يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وأن يعينه على أداء هذه الأمانة ونؤدي بدورنا له حق النصيحة فقد أرشدنا ديننا إلى النصح لولاة الأمور قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ومن باب النصيحة الصادقة نوصي رئيس جامعتنا الجديد بما يلي تقوى الله في السر والعلن فالتقوى هي أساس النجاح الإداري قبل أن تكون عبادة فردية وهي أسمى ما ينبغي أن يسمو إليه الإنسان في درجات الرقي المعنوي الإيماني وبه يفتح الله ما لا يحسبه العبد من المغاليق يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ثانيا العدل بين الرعية جميعا العاملين والطلاب فالعدل أساس الملك وبه تستقر المؤسسات ثالثا الشفافية في إدارة في الإدارة ومحاربة الفساد فالجامعات منارات علم ولا يليق أن يشيع فيها الظلم والمحاباة رابعا رعاية القيم الأخلاقية والانضباط الأكاديمي فالجامعة ليست أماكن فالجامعات ليست أماكنا للعلم فقط بل لبناء الشخصيات المتوازنة خامسا وأخيرا الاهتمام بترقية البحث العلمي وخدمة المجتمع لتكون الجامعة رافعة للتنمية الوطنية في دولتنا ومركز إشعاع حضاري كما نوصي أنفسنا أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب ونوصي كذلك القاصي والداني ممن له أي انتساب إلى هذه الجامعة بالتعاون مع الرئيس الجديد على البر والتقوى وأن نكون عونا له على الخير لا عونا على الشر في الشكوى والتثبيط فنجاء القيادة مرتبط بتكامل الجهود عباد الله إن في تسلم زمام القياد قيادة في أيام استقبال رمضان رسالة عظيمة وموعظة بليغة فكأن الله تعالى يذكر القائد الجديد مع أعوانه بأن يبدأ عهده بالتقوى والمراجعة والإخلاص فرمضان فرصة لتجديد النية وتصحيح المسار وبداية صفحة بيضاء مع الله ومع الناس فلنجعل هذا الشهر بداية إصلاح حقيقي في أنفسنا وجامعاتنا ومؤسساتنا ولتكن جامعتنا نموذجا للأخلاق والانضباط والعلم النافع أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين All oh, you brothers and sisters in Islam I urge you just as I urge myself and as always to fear Allah in all our dealings. Let us fear Allah the way He should be feared and hold firmly to Islam. Today's sermon welcomes Ramadan and welcomes the new Vice Chancellor of our university. The month of Ramadan has come upon us with its blessings, a month of mercy, forgiveness, and emancipation from fire, the month of the Quran, in which Allah revealed the Quran as a guidance and criterion for humanity. It is a month in which good deeds are multiplied, sins are forgiven, and wrongs are elevated. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when Ramadan begins, the gates of paradise are open, the gates of hellfire are closed, and the devils are chained. In Bukhari and Muslim. O servants of Allah, welcoming Ramadan should not be through amassing excess food and outward displays, but should be through sincere intention true repentance and determination to reform ourselves and our society. Ramadan is a spiritual school where we are trained in patience and discipline and we cultivate piety. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Let us receive this month with commitment to observing our prayers on time and in the places of prayers. Let us revive our mouths with acts of worship, recitation of the glorious Quran. Let us maintain our family ties. Let us support the needy and the struggling students, especially within our university environment, where many young people live far away from their families. Dear brothers and sisters, it is a sign of Allah's blessings upon institutions to appoint for them leaders who guide with wisdom and justice. Two days ago, the leadership of the Federal University of Lafayette was entrusted to a man who has been given a great responsibility and a heavy task. This is Professor Muhammad Isakida. May Allah preserve him upon righteousness. University leadership is not just a position of power. It is a of honor. It is a position of trust and accountability. And Allah will call you to account for all the hours, the minutes and the seconds you spent leading the environment and the institution. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل Allah commands you to render trust to whom they are due and when you judge between people judge with justice as we welcome the new vice chancellor we pray that Allah grant him success and sound judgment Make him a key to goodness and a barrier against evil and assist him in fulfilling this trust. They are believers. We equally discharge our responsibility as our religion instructs us to offer sincere advice to those in authority. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Religion is sincere advice. The companions asked to whom, O Messenger of Allah, he said to Allah, his book, his messenger, the leaders of the Muslims and their common people. Sahih Muslim, the hadith of Samim ad-Dari. In this spirit, therefore, we advise the new vice chancellor with the following. Fear Allah privately and publicly. For piety is the foundation of administrative success before it is a personal act of worship. Establish justice among all staff, students and all that may have anything to do with Federal University of Latvia during your tenure. For justice is the foundation of stability in institutions. Promote transparency and combat corruption. Universities are beacons of knowledge and must therefore be free from injustice and favoritism. Uphold moral values and academic discipline. A university is not only a center of, of learning, but a place for building balanced character. Strengthen research and community service so that the university becomes a driver of national development in our country and a center of intellectual excellence. We also advise ourselves members of the university community, staff and students, administrators, and all and sundry that may have any relationship with this university to so please and please cooperate with the new Vice Chancellor in righteousness and piety. Support him in good initiatives and not wicked efforts through negativity and baseless allegations and discouragement. The success of leadership depends on collective responsibility. O servants of Allah, O you the new Vice Chancellor and his aides, assuming leadership at the threshold of Ramadan is a profound reminder and a great message from Allah subhanahu wa ta'ala to you. It is as though Allah is reminding the new leader to begin his tenure with piety, self-accountability and sincerity. Ramadan is an opportunity to renew intentions, correct mistakes and begin a new page with Allah and with people. Let this month be the beginning of genuine reform in ourselves and in our institutions. O oh, you Muslims, let our university become a model in ethics, discipline, and beneficial knowledge. Allahumma amin. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai. muna neman agajinsa muna neman shiryarsa muna neman ƙarinsa daga sharrin kawunanmu daga mugayen ayyukanmu ya ku bayan Allah maɗaukakin sarki muna masu bayar da shaida cewa babu wanda ya cancanci bauta face Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya muna masu bayar da shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah manzan Allah ne shigamakan annabawa shugaban murtalai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa izuwa ran tashi alkiyama ya ku al'umman musulmi ina mana wasiya kamar kullum da wasiyar Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam cewa mu ji tsoron Allah a dukkanin ayyukanmu a kowane irin yanayi wannan hudu ba maraba ce ga babban bakonmu mai zuwa watan ramadan sannan maraba ne da lalai da sabon shugaba na jami'ar tarayya da ke garin lafiya wato jami'ar mu watan ramadan shi ya bullo kai da rahamarsa da gafararsa da ‘yantawarta daga wuta watan alƙur'ani wanda ake ruɓanya ayyukan lada akan yafe kurakurai akan ɗaukaka darajar mutane ya kai annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam in ramadan ya zo ana buɗe ƙofofin aljanna ana rufe a garkame ƙofofin wuta a ɗaure kan garurin shaiɗano domin musulmi su samu dama na aikin alkhairi nisantar sharri da shiga aljannar Allah madaukakin sarki ya ku al'ummar musulmi shiri maramaba ba ana yin sa ne kawai da hanyar sayan kayayyaki na ci da sha da na bukukuwan sallah ba abin da ya dace mu shirya ma ramadan da shi a karin farko shine kyakkyawan niyya tuba na gaskiya azima bisa gyaran kanmu da gyaran al'ummanmu makaranta ce ta tarbiyyar imani da ake yi mana tarbiyya bisa haƙuri da tsaitsani da tsaya kan bin tsari da doka da kuma dasa mana tsoron Allah madaukakin sarki a zukatanmu Na haka mai ƙoƙari mu yi maraba da lalai da wannan watan ta hanyar azima mata kiyaye ɗa'ar Allah madaukakin sarki bautan Allah madaukakin sarki da salloli akan lokuta a wuraren da ake yi raya masallatanmu yawaita karatun alkur'ani sada zumunta kyautata wa mabukata da talakawa mabukata musamman a cikin wannan al'umma mu ta jami'a da muke da ɗalibai da suke daga wurare daban-daban sun yi nisa da iyalansu ya ku al'ummar musulmi yana ga cikin ni'imar Allah madaukakin sarki ga bayansa, ya ɗora musu shugabanni waɗanda za su yi masa jagoranci da hikima da adalci Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana shugaba kwana biyu da suka bace a wannan jami'a wannan shugaba ya ɗauki nauyi na wata amana mai girma ya ɗauki nauyi na jagoranci shine Profesa Muhammad isa kida Allah madaukakin sarki ya datar da shi zuwa ga abin da yake so yake yarda da shi lallai shugabanci na mu'assasa irin jami'a ba abu ne na wato ainihin farin ciki da samun matsayi ba nauyi ne kuma amana sai da Allah zai kira mutum ya tambaye shi yaya kai da wannan daraja nauyi da na ɗora maka daga wannan shekarar jiyar har izuwa nan shekara biyar Allah maɗaukacin sarki daga cikin tambayoyi da zai yi zai tambayi ka ya ka gudanar da shugabanci da muka baka a wannan jami'a don haka muna maraba da sabon shugaba muna kuma masa addu'a na ƙwarai Allah maɗaukacin sarki ya datar da shi bisa kan daidai Allah ya sa ya zanto mabuɗin alkhairi makulli na sharri Allah kuma ya taimaka masa wajen sauƙe wannan babban nauyi a lokaci guda muna masa nasiha wacce wajiba ce akan mu kuma da addinin mu ya ɗora mu kai mu yi kyakkyawan nasiha ga shugabanni annabi alaihi salatu wassalam yake cewa addini gaba ɗayansa tsantsanta nasiha ne wato kyakkyawar mu'amala ce da babu algush babu cuwa-cuwa a cikinta suka ce dawa ya ce da Allah da littafinsa da manzansa da shugabannin musulmi har ma daga magarinsu don haka muna yin nasiha izuwa ga sabon shugaba da abubuwa guda biyar a dunkule na farko ka ji tsoron Allah a fili da ɓoye don wannan shi ne tubali da ginshiki na cin nasara a shugabanci na biyu ka zanto mai adalci ma kowa cikin ma'aikata da ɗalibai saboda adalci shine tubalin mulki kuma da shi ake samun kwanciyar hankali da zaman lafiya a cibiyoyi da mu'asasai, na uku ka zanto mai riko da gaskiya da fada da kowane irin barna da ya shafi kowa makwatanci ko nesa saboda jami'o'i wurare ne na hasken ilimi don haka zalunci da son kai bai kamata ya yadu a ciki ba abu na gaba kula da kyawawan ɗabi'u da kuma ɗabi'u na ilimi jami'a ba ana bayar da ilimi ne kaɗai ba ana gina mutane ne da za su zanto bayan ilimi sun zanto masu saiti a wajen ɗabi'unsu da mu'amalarsu da kowa abu na ƙarshe a ƙara bayar da himma wajen bunƙasa bincike na ilimi da hidima ga al'umma don jami'ar ba ta zanto kaɗai santa na ta goma shi cikin ilimi ba har santa na hidimar al'umma da kawo ci gaba mai ɗorewa na wayewa a al'umma a ƙasa baki ɗaya hakanan muna nasiha mamu mabiya ma'aikata da duk wanda Allah zai sa ya samu wani dalili na dangantuwa da wannan jami'a muna masa wasiya da ya haɗa kai ya taimaka ma wannan sabo shugaba bisa takawa da wato ainihin a'ar Allah madaukakin sarki a taimaka da kyawawan shawarwari a zanto masu taimaka masa bisa alkhairi ba masu taimako a kansa ta hanyar koke-koke da wato ainihin abubuwan da za su ɗauke masa hankali a madadan ya yi abin da zai kawo cigaba mai ɗorewa ba babu shugaba da zai samu cigaba sai in ya samu goyon baya na nagartattu daga cikin abokanan aikinsa da wato ainihin mabiyansa sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe ya ku bayan Allah ya kai sabon shugaba kasancewar Allah ya baka wannan matsayi ana fuskantar ramadan akwai aya a ciki akwai saƙo mai mahimmanci a ciki menene saƙon kamar allah madaukakin sarki yana tunatar da kai ne da mataimakanka cewa ku buɗe zangon aikinku da tsoron Allah don gashi kun fara tare da zango na tsoron Allah madaukakin sarki ku buɗe ku fara aikinku ta wato ainihin yin waiwaye adon tafiya sannan ku yi shi da ikhlasi don wannan ramadan lokaci ne na sabon taniya kyautata tafiya da buɗe sabon shafi wajen alaƙa da Allah maɗaukacin sarki da mutane da haka lallai gaba ɗayanmu mai ƙoƙari mu mayar da wannan wata ya zanto wani lokaci ne sabo fit na gyara na gaskiya za mu gyara kawunanmu mu gyara mu'assasunmu mu gyara jami'o'inmu mu mayar da wannan jami'a ta mu ta zanto abin buga misali wajen kyawawan ɗabi'u da bin doka da oda da kuma bayar da ilimi mai amfani ya Allah muna roƙonka ka kai mu watan ramadan ka taimake mu mai kyautata azumi da tsayuwa da rinsa ido da kiyaye harsunan mu a ciki ya Allah muna roƙonka ka ingata mana shugabanninmu ya Allah madaukakin sarki ka datar da shugaban wannan jami'a zuwa ga abin da kake so kake yarda da shi ya Allah ka taimaka masa bisa adalci da gyara ya Allah ka sa Shugabancin ya zanto sababi na ci gaba na ilimi mai albarka mai ɗorewa ya Allah muna roƙonka ka gyara mana yanayin mu a Najeriya ya Allah ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah shugabanninmu na wannan ƙasa da sauran ƙasashen musulmi kai musu dace zuwa ga abin da yake alkhairi ne ma mutane da garuruwan baki ɗaya إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله